Maimaitawar Shari'a Sura ashirin da ɗaya Kafara don kisan kan da ba a warware ba In aka sami an kashe mutum kwance a fili, a ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku ku mallaka, ba a kuma san wanda ya kashe shi ba, sai dattawanku da alƙalanku su je su gwada nisan wurin da gawar take zuwa garuruwan da suke maƙwabtaka. sai dattawan garin da suke kurkusa da gawar su ɗauki karsanar da ba a taɓa yin aiki da ita ba, ba a kuma taɓa sa mata ƙarƙiya ba, a gangara da ita kwarin da ba a taɓa nome ko shuki a ciki ba, inda kuma akwai rafi mai gudu, a can cikin kwarin za su karye wuyanta, firistoci ’ya'yan Lawi maza za su fito, Gama Ubangiji Allahnku ya zaɓe su su yi masa hidima, su kuma furta albarku a cikin sunan Ubangiji, za su kuma daidaita duk rigimar cin mutunci, sa'an nan dukan dattawan garin da yake kurkusa da gawar za su wanke hannuwansu a bisa karsanan da aka karye wuyarta a kwarin, za su kuma furta, Hannuwanmu ba su zub da wannan jini ba, idanunmu kuma ba su ga an yi haka ba, karɓi wannan kafara saboda mutanenka Isra'ila, wanda ka fansar, ya Ubangiji, kada kuma ka ɗaura wa mutanenka alhakin jinin mutumin nan marar laifi, za a kuwa yi kafarar zub da jinin da aka yi, ta haka za ku fid da laifin zub da jinin marar laifi daga cikinku, da yake kun yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji, auren matan da aka kama daga yaƙi Sa'ad da kuka tafi yaƙi da abokan gabanku, sai Ubangiji Allahnku ya bashe su a hannuwanku, kuka kuma kama su a matsayin bayi, in ka ga wata kyakkyawar mace wadda ta ɗauki hankalinka. a cikin bayin, za ka iya aure ta ta zama matarka, ka kawo ta gidanka, ka sa ta aske kanta, ta yanka ƙumbanta, ta kuma tuɓe tufafin da ta sa sa'ad da aka kama ta, bayan ta zauna a gidanka, ta kuma yi makokin mahaifinta da mahaifiyarta wata ɗaya cif, sai ka shiga wurinta, ka zama mijinta. za tă kuwa zama matarka, in ba ka jin daɗinta, ka bar ta tafi inda take so, ba za ka sayar da ita ko ka yi da ita kamar baiwa ba, da yake ka ƙasƙantar da ita. ’Yancin ɗan fari In mutum yana da mata biyu, yana kuwa ƙaunar ɗaya, baya kuma ƙaunar ɗayan, su biyun kuwa suka haifi masa ’ya'ya maza. Sai ya zama zamana cewa ɗan farin ya kasance na wadda ba ya ƙauna, to, a ranar da zai yi faɗa wane ne a cikin ’ya'yansa zai riƙe gadon da zai bar musu, kada ya sa ɗan matar da yake ƙauna ya zama kamar shi ne ɗan fari, a maimakon ɗan matar da ba ya ƙauna, wanda shi ne ɗan farin, dole yarda cewa. ɗan matar da ba ya ƙauna ne ɗan fari, ta wurin ba shi rabo kashi biyu na dukan abin da yake da shi, gama shi ne mafarin ƙarfinsa, yana da hakkin ɗan fari. Gagararren ɗa In mutum yana da gagararren ɗa mai tawaye, wanda ba ya biyayya ga mahaifinsa da mahaifiyarsa, ba ya kuma jinsu sa'ad da suke horonsa, mahaifinsa da mahaifiyarsa za su kama shi su kawo shi ga dattawa a ƙofar garinsu, za su ce wa dattawan, Wannan ɗanmu gagararre ne, mai tawaye, ba ya mana biyayya, mai zari ne, kuma mashayi, sa'an nan dukan mazan garinsa za su jajjefe shi har ya mutu, dole ku fid da mugu daga cikinku, dukan Isra'ila kuwa za su ji wannan su kuma ji tsoro. Waɗansu dokoki In mutum ya yi laifin da ya isa kisa, aka kuwa rataye shi a itace, kada ku bar jikinsa a kan itacen ya kwana, ku tabbata kun binne shi a ranar, domin duk wanda aka rataye a kan itace la'ananne ne ga Allah. Kada ku ƙazantar da ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku gādo.